الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan safiya ta lahadi domin fara karatu a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci al'imamu da allama a sheikh abu abdurrahman muhammad ibn muhammad nasiruddin ibn alhaji nuh al'albani rahmatullahi alaihi wato wannan babban malami a sheikh nasiruddin al'albani yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi fice a wannan zamani yana ɗaya daga cikin malaman da suka yi wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aiki a wannan ƙarni na goma sha biyar an haife shi hijira ta ma'aiki alaihi salamu tana dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyu wato nan da shekara ɗari da sha biyar da suka huce kenan wannan malami ya haddace alkur'ani a hannun mahaifinsa alhaji nuhu sannan kuma ya bazama wajen abin da ya shafi karatun luga ɓangaren ilimi na sarfu ilimi na balaga ilimi na nahawu da sauransu daga ƙarshe wata rana ya leƙa majallatul manar ya ga bayani na muhammad rashid rida bangaren abin da ya shafi ilimin hadisi wato ta dalilin wannan majalla da ya karanta sai ya zamanto Allah subhanahu wata'ala ya sa mai san karatun sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ga baki ɗaya hankalin shi da kulawar shi da tunanin shi ya karkata zuwa bangaren sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu wajen bangaren haddacewa sunna din da kuma yi wa sunna aiki rubuce-rubuce a ɓangaren sunna wannan malami Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi zaka'i da sauƙin haddacewa abu da kuma fahimta sai zamantu ya yi littattafai da dama za mu ga cewa wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wannan lokaci in kaɗa ko littattafai kana karantawa in bulugul maram ne za ka ga akwai wato abin da ya shafi ta'aliki na albani in riyadu salihina ce haka sunan abi dawud haka annasa'i haka tirmidhi da sauransu ne wato yayi wa sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aiki lailan nahar dare da rana ba daga kafa Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi rayuwarsa a shekara ta 1420 daidai nan da shekara 27 wanda suka shuɗe kenan sun rasu kusan lokaci ɗaya da manyan malaman saudiya guda biyu baz da kuma uthmin rahmatullahi alaihim ajma'ina wanda sheikh nasiruddin al-albani yana daga cikin wato laƙabi wanda ake yi mishi ana ce mai muhaddisu shami wato babban malami na hadisi na birnin sham to ɗaya daga cikin ɗalibansa yake cewa da za ka ce mai muhaddithun duniya lasta hatta zalika da za ka ce mai ɗaya daga cikin malaman hadisi na duniya ba wai na sham kaɗai ba na duniya ga baki ɗaya to da ya cancanci wannan suna saboda za mu ga a yanzu a duniyar nan malaman hadisi na yanzu wanda suke magana a hadisi likitotin hadisi din za a ga ɗalibansa ne kuma yawanci sun koma sun karanta littattafan shi ne sannan kuma suka zamanto likitotin na hadisi irin su babban malami wanda ya rasu a wannan watan da ya shuɗe na Ramadan Abu Ishaq al-Huwaini babban malamin hadisi na duniya kaga shi ma ɗalibinsa ne kuma din yawanci dama littattafansa da yake karantawa haka nan din yawanci malaman da na hadisi na yanzu wato din ɗalibansa ne wannan malami Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa rayuwarsa albarka ya zamanto littattafansa a kowane bangare in yayi rubutu in kaɗa ko kana karantawa to sai ka je kamar gari ya waye inda dare kake yi inda rana kake yi sai ka je kamar lokacin sallah kale yi saboda kada ka tsaye da karatun saboda daɗin karatun littafin shi da kake ji da shi da shekul islam ibn taimiyya da ɗalibinsa ibn al-qayyim in kana karanta littattafansu za ka kawai hadithi suke fassara maka da aya ta alƙur'ani to gashi na yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon muqaddima ta littafin nan na farko saboda littafin nan an buga shi wato bugawa wanda ma ta samu izini daga wajen mai ita an buga shi sama da goma kuma bugawar da aka mishi wanda ba a nemi shawarar shi ba an buga ta sama da sau goma sha bakwai saboda littafi ne da aka buga shi karo na farko sai ya sauƙin karewa saboda abin da yake cikin wannan littafi na gwalagwalai wanda aka kawo maka su a cikin littattafai sama da ɗari in za ka karanta wannan littafin ka fahimci abin da yake cikin shi mutumin da zai karanta sahihul bukhari muslim abu dawuda tirmidhi nasa'i ibnu majah al-kutubu sita ko a bangaren sallah sai ka bashi kashi saboda ba anan kaɗai albani ya tsaya ba masani daga baki ɗayan su ya bibiye su ma'ajim sihah da sauransu dukkaninsu musannafa ta ya bibiye su sai ya rairayo maka wannan littafin ɗan ƙarami wanda in kai kosantire ka dage a cikin wata ɗaya kana gamawa da abin da yake cikin shi wajen hadda sai kuma ƙoƙarin ka fahimci abin da ma'anar wannan littafi ya kumsa ita muqaddimatul kitabil ula wato muqaddima ta wannan littafi mukaddima ta farko wanda da ita ya saka wannan littafin a farkon littafin shi wannan mukaddimar alhamdulillahi alladhi farada as-salata ala ibadihi wa amarahum bi iqamatiha wa husni ada'iha a yabo ya tabbata ga sarki Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya farbanta sallah akan bayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya farbanta sallah akan bayi a daren da ma'aiki alaihi salatu wassalamu aka yi isra'i da shi sannan kuma aka yi mi'iraji da shi a daren da aka yi tafiyar dare da ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda hadisai waɗanda suna cikin bukhari da muslim suka tabbatar da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya farbanta sallah a karo na farko ya farbanta ta ta lokaci hamsin a yini da kwana. Hadisin Abu Zarnin Gifari wanda yana cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da haka. Sannan kuma din yawancin su hadisan sun zo ta hanyar Anas dan Malik ne, shi da yake jiyowa daga wajen Abu Zar da hadisin Malik ibn Sa'sa wanda shi ma dai akwai Anas dan Malik a cikinsa da kuma hadisin Anas dan Malik wanda shi kuma yana cikin Bukhari. wanda sun tabbatar da cewa sallah lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya je suka gana da mahalicinsa to Allah tabaraka wa ta'ala ya fardanta sallah ta lokaci hamsin ne ga wannan al'umma ya dawo ya zo wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya tambaye ya ce ya kai ku mai ka zo da shi daga wajen Allah ce to gashi dai yanzu babban alherin da na zo wa al'umma ta da shi shine sallah ta lokaci hamsin da Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya gaya wa annabu Musa alaihi salatu wassalamu haka annabu Musa ya ce mashi kama koma al'ummar ka sallah ta lokaci hamsin ta fi ƙarfinta wane yaro wane babba sallah ta lokaci hamsin ya ce ko ni ya ce kaga dai al'umma ta ta fi taka alajitu bani isra'ila a shaddar mu'alaja ya ce na yi ta kokuwa da 'yan bunu isra'ila tsananin kokuwa na yi ta fama da su kaga in dai karfin jiki ne al'umma ta ta fita ka to amma ko su ba za su iya ɗaukan wannan abun ba da haka fa inna ummataka la tudhiqu zalik al'ummar ka ina ita ina wannan aiki koma koma ya koma aka sassake goma ya dawo ya maida shi aka dawo aka sassake goma ta komo talatin ya maida shi dai aka sassake goma ta komo ashirin saboda ma'aiki alayhi salatu wasalamu ba mai garrama ba ne in ya zo ya ce mishi to kasan da na gaba akan sanin zurfin ruwa idan ka nemi shawara a wajen manya in suka baka shawara to kada ka ji tasu ya ce mai koma dai tun daga hamsin ya koma sai da aka maido ta biyar a biyar ɗin ma kuma annabi musa ce a koma dai ko da uku a rage a maido ta biyu ce ya musa kad wallahi istahaytu min rabbi min makhtalaftu ilayhi ce musa na kumyar Allah nake ji tun daga hamsin aka rage kashi tara aka bar kashi daya ya kamata kuma a ce an hamsu da hannu biyu kuma Allah da ala dama kuma ya ce wa ma'aiki din ya Muhammad hiya khamsuna wa hiya khamsun la yubaddalu qawlu ladayya su a cikin mizani su hamsin ne saboda lada din ɗaya kana da kwai lada goma amma kuma wajen aikatawa su biyar ne haka yake a rubuce wannan sai da manto Allah tabaraka wa ta'ala ya fardanta sallah akan bayan shi a wannan dare wanda aka yi tafiyar dare da ma'aiki alaihi salatu wassalam wa amarahum bi iqamatiha wa husni ada'iha Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayinsa wato da su tsaye da sallah da kuma kyautata bayar da ita. Allah ta'ala ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsayar da sallah ku bayar da zakka hafizu ala salawati was salatil wusta sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni da kyautatawa wajen bayar da sallah din wato iqamatus salati shine zamanto bawa yana kiyayewa rukunnan sallah da wajibobinta da sunnoninta da mustahabbanta wa allaqan najaha wal falaha bil khushu'i fiha Allah subhanahu wa ta'ala ya rataye tsira na bawa da kuma samun rabautar shi ta hanyar gida na aljanna bil khushu'i fiha ta hanyar yin khushu'i a cikin sallah ɗin. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wato haƙiƙa mu'minai sun rabota sune waɗanda ya zamanto suna yin khushu'i suna ƙasƙantar da kansu a cikin sallarsu to lokacin da bawa ya zamanto sallar shi cike take da khushu'i to lalle wannan sallar tashi za ta sa ya zamanto ya samu rabauta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsira daga abin da yake gudu din ita ce wuta. Waje alaha furganan bainal imani wal kufur. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sallah ta zamanto raba gardama ce, tsakankanin imani da kafirci. Ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sahihu muslim hadithin jabir zala ce inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarka salati wato haƙiƙa tsakankanin mutum da shirka da kafirci shine daina sallah to Allah subhanahu wata'ala ya sanya sallah ta zaman tora bagardama ce wajen kafirci na bawa ko kuma imani nashi duk wanda yake sallah a lokacinta akan yadda musulunci ya karantar da ita to lalle wannan za ka mai shaida akan cewa shi musulmi saboda Allah ta'ala ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وناهية عن الفحشاء والمنكر sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sallah ta zamanto mai hana bawa ce game da aikata alfahsha da kuma abin ƙi a shari'a ta musulunci wato bawan Allah musulmi wanda yake yin sallah a kan lokacinta kuma yake yin ta kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya karantar da ita to za ga cewa suduru alfahasha'i wal munkar daga bangaren shi yan kaɗan ne mun gane da kyau ba za ka ce ba dukkan mutumin da yake sallah to ba za ka gan shi yana aikata alfasha ba ko yana aikata almunkar saboda a yanzu babu masu ne duk yanda bawa ya kai akan kiyayewa dokoki na Allah to sai ka same shi wani lokacin ya sabka daga kan hanya ya karkace saboda shi ba masumi bane dan haka sallah babban abin da take kulawa da shi lokacin da bawa ya damu da ita yake kiyaye ta shine za ta rage mai ayyukan da yake aikatawa na asha kuma dama dan abin da bawa zai aikata wanda suke sagair ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum sannan kuma as-salawatu ila as-salawati kaffaratun lima bainahunna aka ma yake alaihi salatu wassalam ya fada na'am was-salatu was-salam tsira da aminci su kara tabbata ala nabiyyina muhammadin abusa shugabanmu annabinmu annabin Muhammad sallallahu Alaihi wasallam farin jakada al-mukhatabi bi qawlihi ta'ala wanda aka yi mai magana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa an zanna ilaika zikira wato mun saukar da alkur'ani zuwa gare ka litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim saboda ka bayyana wa mutane abin da aka sassauka zuwa gare su na alkur'ani ne saboda ka yi musu bayani mun saukar da alkur'ani zuwa gare ka saboda ka yi musu bayanin shi alkur'ani ne kaga ashe ba wanda zai yi maka bayanin alkur'ani dalla dalla filla filla ka ji zakin shi kamar wanda aka saukar da alkur'anin akan shi to Allah ta'ala ce mun saukar da alkur'ani zuwa gare ka saboda ka bayyana wa mutane abin da muka sassaukar din zuwa gare su ma nuzila ilaihim abin da aka sassaukar zuwa gare su kai ne za ka yi musu bayani inna nahanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna wala allahum yatafakkaruna domin su mutane su dinga yin tunani cikin al'amuransu su dinga yin tunani kan ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala. Faɗama sallallahu Alaihi wasallama bi hadihil wazifati haƙƙal ƙiyami. Ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya tsaya da wannan aiki da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora mushi, haƙiƙanin tsayuwa. Ma'aiki Alaihi salatu wasalam wannan wazifa ta karantar da al'umma da kuma fahimtar da su addini na musulunci da fahimtar da su alkur'ani ma'aiki alaihi salatu wasalam ya tsaya da wannan aikin matuƙar tsayuwa ya jajirce tsayin daka ya isar da sako zuwa ga bayin Allah wakanati salatu min a'zami ma bayyana hulin nasi malam yace sallah ta kasance tana daga mafi girman abin da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya bayyana shi ga mutane. Wato, saboda sallah ita ce rukuni na biyu cikin rukunai na musulunci. Idan ka cire kalmar shahada, ma'aiki Alaihi salatu wasallama abin da ya furakkazawa a kan shi bayan kalmar shahada ya furakkazawa a kan abin da ya shafi sallah. To shi ne cewa, kanatis salatu sallah ta kasance min a'zami ma bayyana hulin nas tana ɗaya daga cikin mafi girman abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi ga mutane ƙaulan ta fuskar maganganu wa filan da kuma aiki wato ya karantar da sallah ta fuskar ga yanda za ka yi da kuma ta fuskar a aikace ga yanda ake yin sallah za mu ga idan muka ɗauki hadisin abu huraira wanda wani ya shigo masallaci yana cikin sayar bukhari da musulmi ya shigo masallaci ya yi sallah gwash gwash gwash ma'aiki yana zaune a gefe bayan ya gama sallah ya zo ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu sallama madalla ya ce mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli ce koma ka sake yin sallah dan baka yi sallah wanda take amshashiya ba a shari'a ta musulunci ya tafi yayi sallah ya dawo dai manzo Allah ya ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli sai da ya so uku ya ce wallazi ba a saka bil haqqi ma usinu ghayrahu fa alimni ce ya rasulullahi ina rantsuwa da sarkin da ya turo ka da gaskiya ban iya wata sallah ba wannan ƙural adaka ce dan a gabanka ne na yi ta na ƙura adaka ne wannan ka sanar da ni yadda ake yin sallah mazala ce to ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi hadith yana cikin bukhari da muslim to wannan kaga a faɗance ya karantar da shi yadda ake yin sallah sannan kuma a aikace ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wa sahabban shi sallah saboda ya karantar da su yadda ake yin sallah din hatta innahu sallamar ratan alal mimbar har dai hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya yi sallah a kan mimbari ya ƙumu alaihi yana tsayawa a kan mimbari ɗin ya yi karatun fatiha da sura wayar ka'u sannan ya yi ruku'u a kan mimbari ɗin sun maƙala lahum sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa musu bayan ya gama sallah ɗin ya ce inna ma sana'atu haza sani dai kadai na aikata wannan abin da kuwa gani na yi na yin sallah a saman mimbari ba don komai ba lita'atan mu bi wa lita'allamu salati saboda ku yi koyi da ni kuma ku san yadda nake yin sallah saboda ku yi koyi da ni kuma ku koyi yadda nake yin sallah ka gafa hatta yadda a aikace ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kula da karantar da sallah hadith ne yana cikin bukhari da muslim hadithin abu hazim salama ibn dinar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ce anna rijalan atau sahala bin sa'd bin sa'idiyya radiyallahu anhu wa qadim taraw fil minbari min ma'udu fasaluhu an zalika faqala wallahi inni la a'rifu mimma huwa wa aina huwa أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة وللبخاري امرأة من الأنصار ولهما قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ولمسلم في رواية فعمل هذه ثلاث درجات ولهما فجاء بها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه كبر وهو عليها ثم ركع وهو عليه ثم نزل القهقرة فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا lita'atammu wa lita'allamu salati wato sahal ibnu sa'ad ne sa'idi Allah ta'ala ya kare yadda da shi wanda wannan shine ɗaya daga cikin waɗanda suke akhiru mammati min as-sahaba yana ɗaya daga cikin waɗanda su ne ƙarshe-ƙarshen sahabbai wanda suka mutu a Madina shi ya rufe kofa shine ƙarshen sahabi wanda ya rasu a Madina shi yasa wani lokacin in zai magana zai ce a yanzu ba wanda ya san sunnar ma'aiki ba wanda ya san kaza in banda ni kadai to lokacin tabi'ai sun yi jayayya sun yi garrama a tsakankanin su game da abin da ya shafi mumbari na ma'aiki da wata bishiya ce aka yi shi wannan ya ce da bishiyar kaza ce wannan ya ce da bishiyar kaza ce wancan ya ce da bishiyar kaza ce suka ce to gara ba gardama malam sahalu shi kadai yanzu muke da muje wajen shi mu tambaye shi da aka je aka tambaye shi yace wallahi ni na san ko na wata bishiya ne kuma na san ranar da aka ajiye wannan minbari din na san kuma farkon ranar da ma'aiki ya fara hawa kai shi manzo Allah ya aika zuwa ga wanci wata mata ce cikin matan Madina yace mata ki sa yaron ki ya mun minbari wanda zan dinga hawa kan shi in zauna lokacin da zan yi wa mutane tunatarwa shikenan sai ta ce mishi babu damuwa ta sa wannan yaro na ta yi wannan mumbari ya yi matattakala guda uku a kawo aka ajiye shi ana ya ce to na ga ma'aiki ya yi sallah akan wannan mimbari ya yi kabbara akan wannan mimbari ya yi ruku akan wannan mimbari sannan kuma ya sauko da da baya da baya ya yi sujada a gindin mimbarin bayan ya ɗago raka'a ta biyu ya koma halluwa sama mimbarin bayan ya gama sallah sai ya fuskanci mutane ce ya ku mutane ba wai na aikata haka bane kawai saboda jin daɗin sallah a saman mimbari na yi haka ne saboda ku yi koyi da ni kuma ku koyi yadda nake yin sallah ban gane da kyau wannan hadithi al-bukhari wa muslim wa sayati fil qiyami bi tamamihi wato bukhari da muslim suka fitar da shi da sannu zai zo shi a cikin wannan littafi a can wato a cikin matashiyar magana da take magana akan alƙiya na'am wa aujaba alaina liqtida bihi fiha wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya wajibta mana yin koyi da shi a cikin sallah din faqala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuwa ganni ina yin sallah yadda kuwa ganni dinnan ina yin sallah to ku yi sallah kamar yadda kuwa ganni ina yi wannan yana gaya wa sahabbai ne shi yasa za mu ga cewa yadda sahabbai suka tashi yadda ma'aiki ya dora su su maka suka dora tabi'ai anas dan malik wata rana kamar yadda sabit ibn aslam al-bunani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato yace anas wata rana ya zo wajen mu ce inni la alu an usalliya bikum kama kanan nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli bina yace ba zan takaita ba zan yi muku sallah kamar yadda naga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yi mana sallah sabit yace fa kana anas ni yasna'u shay'an lam arakum tasna'unahu kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i makatha hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya wa bayna sajadataini hatta yaqula al-qa'il qad nasiya hadisi yana cikin bukhari da muslim wa bashshara man sallaha ka salatihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi bishara ya bayar da albishir ga dukkan mutumin da ya sallaci sallah dinnan kamar yadda ma'aiki yayi ta anna lahu inda Allahi ahadan an yudkhilahu aljannata wato haƙiƙa wannan bawa yana da kai alwashi yana da alƙawali a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljanna ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bayar da albihir cewa dukkan wanda ya yi sallah irin tashi har ya haɗu da Allah to tukwicinsa shine za a shigar da shi aljanna ga yan uwa ya kamata a ce musan sallar ma'aiki ba saboda saninta shi zai baka damar kai irinta amma in ya zama baka san ba yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi sallah lalime ne zaka yi cikin lalime ne zaka yi cikin duhu kace la Allah kaza ne la Allah kaza ne la Allah kaza ne to amma in ya zama to ka samu lasisi na yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yin sallah ta hanyar karantarta a bakin malamai da kuma littattafai na magabata na ƙwarai. Ƙalallahu ƙalar Rasul, ka ka samu garanti ga yadda ma'aiki yake sallah, ga yadda yake tsayuwa, ga yadda yake ruku'u, ga yadda yake sujada, ga abin da yake karantawa a tsaye, ga abin da yake a ruku'u, ga kuma azkar wanda yake bayan ya gama sallah. sai zamanto ka yi ƙoƙari ka kiyaye saboda ka shiga cikin jama'ar da za su zamanto suna da kwai alkawali a wajen Allah na shigar da su aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikinsu. Faɗalan ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithin Ubada ibn Samit wanda yana cikin sunan na Abi Dawud. Wanzo sallallahu Alaihi wasallama ya ce, "Hamsu salawatin, salloli ne na lokuta guda biyar wanda iftarabahunna Allah azza wa jalla Allah tabaraka wa ta'ala ya fardanta su akan bayinsa man ahsana wudu'ahunna dukkan wanda ya kyautata alwallarsu wa sallahunna li waqtihinna ya sallace su a lokacin su su waɗannan salloli ba wata sallah wanda ya jinkirta ta bai yi ta ba sai bayan lokacin ta ya fita ya kula da yin su a cikin lokaci saboda Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan wa atamma ruku'ahunna sannan kuma ya cika ruku'unsu bai yi dososo ba kamar mutumin da ake caka mai allura ya zamanto ya yi ruku'u irin yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya karantar da ruku'u wasu hunna sannan kuma ya cika sujadarsu bai zamanto ya yi gushi-gushi ba da sujada ta ɗaya da ta biyu ya zamanto ba fasila tsakankaninsu bai yi wannan ba wa khushu'ahunna sannan kuma ya cika khushu'insu lokacin da ya shiga cikin sallah din ya karkade zuciyar shi daga dukkan abin da yake mulhiyati abubuwan da suke masu shagaltarwa ne ya zamanto yayi sallah ka salati muwaddi'in tamkar sallah ta mai bankwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce kana lahu ahadun ala wato alkawali ya tabbata a gare shi a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya mai alkawalin an ya gufira lahu zai gafarta mai tubatubansa duk abin da bawa ya aikata in dai ya kula da sallah to Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta mishi su wa mallam ya fa'al to dukkan wanda bai aikata haka ɗin ba duk wanda ya zamanto sallah ɗin bai yi ta ba ko kuma ya yi ta amma kuma ya yi ta kamar yadda yake so ba yadda shari'a ta tsara ba ya yi ta kojila-kojila ko ya yi ta gataga kamar ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce falaisa lahu ahadun alallahi ba shi da wani alkawali a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na cewa Allah zai gafarta mai tuba-tubansa ya shigar da shi aljanna in sha'a ghafara lahu wa isha azaba idan Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya ga dama sai ya gafarta mishi saboda ahlul qibla musulmi duk ta'asar da yayi ba za ka ce mishi dan wuta bane saboda huwa tahtal mashi'ati ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne ya gafarta mishi wa in sha'a azabahu sannan kuma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya ga dama sai ya azabtar da shi gwargwadon laifin da ya yi mun gane da kyau to wannan shine abin da zamu fahimta game da abin da ya shafi ahlul kaba'ir masu aikata manya-manyan laifuffuka in dai musulmai ne ba wanda zaka ce tabbas yana cikin wuta yanzu sai dai ka ce laifin shi ya cancanci a kai shi wuta amma kuma rahama ta Allah da Allah ya ce wa rahamati wasi'at kulli shay'in zai iya yiwa akwai wani alkhairi nashi wanda Allah ta'ala ya gani kai a idanka alkhairin nan karami ne to amma saboda Allah tabaraka wa ta'ala karami yake maidawa babba shi a wajen shi ay mana man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu illa tayyiba فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل rabin da binu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce in dai ka yi shi da zuciya wanda take mai kyau kuma na nema wanda yake mai kyau to Allah tabaraka wa ta'ala zai yi ta kula maka da wannan sarƙa da ka bada girmanta sai ya kai girman dutsen uhudu ko sama da dutsen uhudu da biyu rabi kaga irin wannan idan bawa yayi wani aiki na alkhairi wanda la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya san wannan aikin na alkhairi sai Allah akwai aikin da zaka yi shi kare na shi ta dalilin wannan ba za ma ka faɗa ba yanzu za ga cewa idan wani aiki na alkhairi ne kai mai girma shedan zai ta zuga ka sai ka faɗe shi to amma yanzu dan kana tafiya kaga wata kwalba a hanya a haushe ka ɗoke ka je fasta ka zo ka zauna ka raya kai wallahi yau kwalba na gani ba a hanya na ɗoke ta ba za ka ma ka tallata ta ba ko ka ga wani dutse ka ɗoke shi ko za ka wuce ta wajen waɗansu jama'a ka musu sallama kaga wannan aiki na alheri ne amma wanda za mu ga cewa wajen yin su ba ka sau ba za ka ga cewa mutum ya yi riya ba za ka yi su ba ka ga wani guri kana tallata abinka to irin wannan aikin na alheri idan Allah tabaraka wa ta'ala ya gabawa da shi sai ya gani ga baki ɗaya waɗancan taɓargazar tashi Allah ya shafe mishi su saboda wannan aikin na alheri ɗan ƙarami da yi shi ya sa ka ce wane in dai baka gan shi ba a wuta sai dai ko in kai baka leƙa ba eh ba wai bai ta yi ba ka zan kalka ce mutum bai ta yi ba ai mun ba fatan mu ta yi eh sai dai a ce a ɗan leƙa a ɗan yi bidiyon wutar a gani eh mana قال قائل منه بدي كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم kalaka ce in dai baka ga wani a wuta to sai dai in baka leka ba amma in ka leka ka tsaya ka kwara ido to sai ka gan shi to da Allah za a gan shi kuma a aljanna kuma kai kumiya to inda mutum ba ya mutu yana kafirci ba ne ba a ba shi wannan kabulasar ɗin na araba mai shi har can sai a bar shi ta hatar mashi'a yawwara wa ala alihi wa sahbihi al'atiya ilbarara wa ala alihi tsira da aminci su ƙara tabbata ga alaye na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi da kuma sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wato idan aka ce alun nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ina ga a cikin karatuttukanmu na wancan lokacin mun yi magana a kansu mun yi magana a kan alun nabi akwai bambanci tsakankanin alun nabi fi janibin du'a'i da kuma alun nabi fi janibin zakati a ɓangaren ada waɗansu daga cikin malamai suka ce ya shimalu kulla mu'asiyan wato ya shafi dukkan mumini dukkan mumini yana daga cikin alun nabi saboda alu dama yana zawa da ma'ana guda biyu kamar yadda alkur'ani ya yi amfani da ita akwai ma'anar makusanci akwai kuma ma'anar mabiyi وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه na alu fir'aun ana nufin makusanta fir'auna annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna anan kuma ana nufin atba'a fir'auna mun gane da kyau ko to kuma as-sahabu kwa ajiya ma a karatunmu na lamiya mun yi magana akan shi da haka ba bukatar a ce sai an maimaita shi al'atiƙiya'i waɗanda suke masu kiyayewa dokoki na Allah, albarara waɗanda suke masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sau da ƙafa. Al'atiƙiya jam'i ne na taƙiyu, wato masu kiyayewa dokoki na Allah, masu tsoron Allah, masu kiyayewa dokoki na Allah a asirce da a bayyane, albarara kwa su ne almuɗi'ina lillahi. masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Imana, bi aidi safara, kiramin, barara, wato mala'ikai kenan, masu karamci ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma bayi ne waɗanda suke masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina naqalu ilaina ibadatahu sallallahu alaihi wa sallam wa salatahu wa aqwalahu wa af'alahu wato waɗannan sahabbai da alaye na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ne wanda suka yi mana dakon ibadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su ne suka rawaito mana ibadar ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma sallar shi da maganganun shi da ayyukansa za mu ga cewa sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu su ne suka jibinci haka yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake ibada ta dare ƙiyamun laili kai ɗan wannan ƙarni na goma sha biyar bayan da za a yi ka sani ba tare da ka samu labari daga can 'yan ƙarnin na farko ba bayan da za a yi kasancewa ga iya adadin rakawo'in da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yi da dare a cikin gidan shi sai bayan ka biyo hanya ka yi ladabi za ka samu a wajen wato waɗanda suke tare da shi iyalin ma'aiki irin suna na aisha radiyallahu anha kamar yadda abu salama ibn abdurrahman allah ta'ala ya ji kansa da rahama yi mata tambaya haka na abin da ya shafi wato gazwat na ma'aiki alaihi salatu wassalam da zamantakewa tashi da jama'a da kuma sauran ibadodi nashi wanda yake yi a gida ko a waje a cikin jama'a ko shi kadai ba yanda za a yi ka sani sai ta hanyar su waɗannan sahabbai din shi yasa duk wanda kamar yadda a jiya dama muka faɗa duk wanda zai soki sahabi ko sahabbai to yana da kwai mummunan shiri ga musulunci ne saboda yana so ya lalata maka shaidunka ne wanda ka yarda da su saboda waɗannan abubuwan da ƙur'ani da sunna kai ba kai baka koyo su shi ma ba shi ya koyo su ba dole su ɗin sahabbai ɗin su ne dai suka koyo su daga wajen ma'aiki lokacin da ya ce sahabi wani mutumin banza ne sahabi wani mutumin banza ne sahabi wani mutumin banza ne so yake ce maka kada ka yi ibada shi yasa akwai irin su mahmud abirayya wanda yana ɗaya daga cikin lalatattu wanda sun caccaki sahabbai na ma'aiki ya samu abu huraira ya mai kaca-kaca to amma kamar yadda addaktuwar baba ibrahim allah ta'ala ya ƙara mai lafiya yana a jami'a yanzu haka babban malamin hadisi ne a jami'a ta musulunci ta nan nijar yake ba da labari lokacin da shi wannan malami ya zo rasuwa ai ya yi ɗauki ba daɗi da shi da aikin da ya aikata saboda ya yi kace-kace da abu hurera a cikin littafinsa abuwan ala sunnatin muhammadiyya ko na makamancin haka shine wani daga cikin wanda suka mai raddi ya ce idan ka ce za ka cire hadisan abu hurera duka a cikin sunna ta ma'aiki to ba wani addini ba wata ibada da za ta tabbata in sallah kake so ka yi ko to dole duk yanda kake sai ka fake da wani hadisi na abu hurera in azumi za ka yi akwai hadisa abu hurera in hajji za ka yi akwai hadisa abu hurera to in ka ce a cire su duka to sai ga cewa ibada ta ka ba za ta samu tsayuwa ba to haka nan kowane sahabi irin su jabir dan abdullahi za gani an samu mutanen banza wanda sun caccake su za ga shi ma jabir yana daga cikin al-mukussiru na firu ya ci al'asar irin suna na aisha za gana na aisha yan shi'a yanda suka maida ta waɗannan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu duk wanda za ga ya soke su ya maida su kan damdinsu to shi shi ya fi kowa lalata ba wai zancen a garinsu ba a unguwarsu ma ya fi kowa lalacewa kar a je cikin gari mun gane da kyau waja'aluha wahdaha lahum madhhaban wa qudwatan wato sun sanya ibadar ma'aiki sallallahu alaihi sallama ita kadai ta zamanto mazahabarsu ce kuma ita ce abin koyinsu su sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi ibada haka suke kokarin su ita ce mazahabarsu kuma shi suke koyi da shi kuma da shi Allah tabaraka wata'ala ya ce ayi koyi ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wato za mu ga cewa sahabbai yadda suke ƙoƙarin su yi koyi da ibadar ma'aiki hatta ibadar shi wanda ta ɓuya a gare su suna ƙoƙari su je su tambayi matan ma'aiki alaihi salatu wassalam yadda ma'aiki yake ibada ta dare saboda su ma a gidajen su je su raya gidajen su da wannan ibada ga hadisin Anas bin Malik nan wanda yana cikin Bukhari da Muslim waɗansu mutane guda uku cikin sahabbai na ma'aiki suka tafi gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam suna tambayar matan ma'aiki game da ibadar ma'aiki falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ba su labarin ga yanda ma'aiki yake yi da dare suka ce kai wannan ibada ce yar kana ce to amma ina mu ina ma'aiki ya za mu haɗa kanmu da ma'aiki mutumin da an gafarta mishi duk abin da ya gabata na laifin shi da kuma abin da ya jinkirta mutumin da yana da kai wannan tagomashi wanda yana da yaƙinin shi ɗin magafurun lahu ne kuma mun biya kanmu da shi da haka dole mu mu zage wani ya ce to ni na yi alkawari daga yau na kare kwantawa in yi barci a saman shimfiɗa in dai shimfiɗa ce mun yi ban kwana da ita wani ya ce to ba nama bane yake sawa ka kare jiki ka yi kaza ka yi kaza to na fasa cin nama wani ya ce ba sai kayan aure ba ne za ka san daɗin duniya saboda manzo Allah su salama ya ce a duniya mata'un wa khairu mata'iha da mar'atu salih ya ce to ni na fasa yin aure ne kowa ya ɗauka wa kanshi dai wata sifa wanda take mai ƙarfi ce wani ya ce to shi kuma zai kwana yana sallah da shi da ya kwanta da dare an ƙare kazo aka ce manzo Allah to sabon ka da wane da wane da wane sun zo su sun yi tambaya game da ibadarka amma daga ƙarshe da aka ba su labari abin sun ga ɗan kaɗan ne kowa ya ɗoka wa kanshi alwashi kaza kaza ce ina suke ya tarra su ya ce an tumul ladina kulutum kaza wa kaza ku ne kuka ce kaza da kaza da kaza ce to ni dai na san na fi ku sauran Allah na fi ku kiyayewa dokoki na Allah abinda kuka ce din ba kwayi ni ina yin shi ina barci da dare kuma ina kiyamun lela a wani kaso na dare kuma ina azumi wata rana wata rana ina ajewa azumi kuma ina rike da mataye kamar yadda kuwa sani kamar rage ba an sunnati falaisa minni mun gane da kyau ko wa alaman haza hazwahum sannan kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga dukkan waɗanda suka bi lawalin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wa salaka sabilahum suka bi hanyar su ila yaumiddini har ya zuwa ranar sakamako. Tsira da aminci ya ƙara tabbata ga dukkan waɗanda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa. Haza hatsuwahun su ne waɗanda suka bi lawalinsu, suka bi takunsu, inda suka ɗora ƙafa nan suke ɗora ƙafa, inda suka ɗage nan suke ɗagewa. Shi yasa a yanzu duk wanda zai zo ya yi maka ɗaukan karan mahaukaciya ya ce maka waɗannan malamai irin su imamu malik irin su al'imamu shafi irin su al'imamu abu hanifa ɗin kai watsi da su yare na kai idan kai watsi da waɗannan malaman ba za ka ɗauki maganarsu ba kai watsi da sahabbai kai watsi da tabi'ai to maganar wa za ka ɗauka so yake ce maka ka taƙaita da tunaninka kai kaɗai ko kuma ya haɗa ka da waɗansu malamai wanda a yanzu suna da rai ko kuma sun rasu kuma 'yan zamanin da ne mun gane da kyau abin da muke ciki wa a yanzu sai mun kula da kyau da Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina hanyar mu'minai shine a fahimu salafis salih a fahimu salafis salih ala fahimu salafis salih ba za ka fahimci ayar nan ba ga yanda take a yanzu sai ka dako tafsirin Abdullahi dan Abbas ko tafsirin Ibn Shahabi ne Zuhri ko tafsirin makbul ko tafsirin wani daga cikin dai magabata wanda an san wannan magabaci ne kuma ya yi karatu a wajen magabata ne amma ka zo kawai ka fassara ta a yanzu kai a karan kanka ka ce ga yadda ka fahimce ta wa ya fahimce ta cikin magabata na kwarai haka akwai buƙatar wannan ya zama to muna da kwai ihtiramun malamanmu magabata kar ya zama an ce malami wani ya ba da fatawa kaza ka ce ina gamu da shi ai kai kake da gami da shi wancan malami ne wanda ya yi wa musulunci hidima kai kuma a yanzu dan musulunci din ne duk wanda ya yi wa musuluncin ka hidima kai masoyin ka ne ya kamata ka ce baka da alaka da shi ba malami duk yanda ya kai a ilimi ba masumi ba amma lokacin da aka kawo maganar shi wanda kai kana ganin maganar nan tashi ta ci karo da hadisi ba a haka za ka mai raddi ba ba za ka mai dokan karan mahaukaciya ba khasatan kuma a tsakanin jahilai kana magana a wajen jahilai lokacin da ka ce wane ne imamu malik ko ka ce wane ne imamu shafi ko waye imamu ahmad kai in zuciyarka mai kyau ce abin da kake nufi daban abin da yadda jahilai za su fasara daban da Allah za su ce ashe imamu malik ba shi da daraja ashe imamu shafi ba shi da daraja kawai mutane suke kambama shi to amma duk lokacin da za ka yi wa magabaci adalci to kanka ka yi wa adalci in ka zagi magabaci karka yi tunanin cewa abin zai tsaya a kan shi ne kadai kai a zamanin ka za a samu wani yanzu a gaban ka ya zazzage ga kuma bayan da ka yi shi la'alla kuma ka karantar da shi kuma ba karantar da shi ba ɗalibinka ya karantar da shi kana zaune ka ce kaza din nan sunna ne kaza kaza kaza sai wani daga ne ce malam ƙarya kake akwai malam wani ya gaya mu shi ko wannan malam din ɗalibin ka ne ce malam wani ya ce mu kaza din nan bid'a ne shi ne kuma bayan da ka iya saboda kai ka yi wa waɗanda sun haife ka sun haife ka sun yi jika da kai sun yi jikoki da kai ka musu so ɗaya su kuma sai Allah ta'ala ya saka ya ta musu ta hanyar ya nuna maka sama da mutum goma wanda za su maka a lokaci ɗaya ya sa mu zamanto masu ɗa'a da biyayya da girmama malamai na wannan addini na musulunci duk wanda ya yi wa addini nan na musulunci hidima kama tabi'ai in ka ɗauka dama sahabai su su ne abin tabi'ai a tuba'u tabi'i na kowanne daga ciki yanzu kaga al'imamu shafi'i afirka ba mazhabar shi take ba to idan aka kama maganar shi kalka ce a yi watsi da ita a ɗora ta a kan sikeli a gani maganar nan tashi in aka ɗora ta a sikeli ta dace da aya ta alkur'ani ko hadisi shikenan sai a ɗora dama babban abin da ake bukata shine ka samu aya garau ga ta nan kuma ga fahimtar wani cikin magabata to tunda ka samu falla alhamdu al-imamu malik da al-imamu shafi da al-imamu abu hanifa da al-imamu ahmad dukkaninsu Allah ya ji kansu da rahama malamai ne wanda kokowar da suka yi a zamaninsu shine su tabbatar da gaskiya su kore barna kokowar da suka yi su yi wa addini na musulunci hidima ba su kawo rabuwar kai ba mun gane da kyau kuma insha Allah a karatunmu na cikin wannan littafi mai albarka za mu yi ta gani yadda malam ya kawo wato maganganu nasu masu kyau bangaren abin da ya shafi riko da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma yin watsi da abin da ya shafi kabilanci da riko da maganar wani malami kaɗai ka gumka wani malami ka ce in ya faɗi magana to kai kana kanta sawa'an ta dace da alkur'ani ko bata dace ba kai dai wannan shine malaminka idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami kada ka zamanto mai haka idan ma yake alaihi salatu wassalamu yayi magana shine ka zamanto dan ta kifan shi amma dai dan ta kifan wani cikin bayin Allah wanda ba masumi ba kada ka zamanto haka nan to anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan ba'du abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka